Wuta ta kama a industry. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Ina so in yi amfani da wannan dama. A takaice dai sunana Yusuf Ibrahim wanda aka fi sani da Yusuf Dambare. Abubuwan da suke faruwa a industry ku ce. wannan sana'a da muke yi wasunsu da ita suka samu ɗaukaka wasunsu da ita suke cin abinci wasunsu da ita aka sansu. wasu su da ita suke samun alfarma ko ina da ko ina bai kamata a ce ana zagin industry ba bai kamata a ce ana zagin masana'antar kanewood ba ana ta wannan yayi kaza wannan yayi kaza kar ku manta masu zage zagen nan da suke zage zage su an yi kaza an yi kaza ta musu rana ta musu riga ta musu wando da ita suke taimaka wa yan uwansu abin da nake so in gaya muku wal kawai aure aw yazmu ka faɗi alkhairi ko ka shiru amma an zo ana ta hada masana'anta ana ta wa yan kani sai ayi kowa kudin goro yanzu akwai comedy da muke yi da ni da su kilina ko mutane gallin suke kawai iskanci muke yi saboda muna dan yin acting a'a wannan abun ba haka bane ba wannan abun acting ne acting suke a haka tun shekara da shekaru suna acting din nan naga ado gunja da shi yake kuma yanzu ya dawo waka to ka ga ba dan dodo bane to kamar kilina in Allah ya sa shi ma da su wannan sai ka samu suka samu promotion denawa za zasu amma mutane kana wucewa sai ka ana cewa ai wani dan iska ne wani dan iska ne dama wannan abin yana ci mun tuwa kware har ga Allah dan na wuce sai ka ana cewa kai ga wanda yake comedy da sigiriya kaza kaza kaza akwai wanda tare ne ma yake ce mun wai da Allah da gaske an daudi ne to kaga ana ta wa industry suna ana ta kaza wannan dan neman maza ne wannan dan neman mata ne wannan dan wane ne kai alhalin baka sani ba yanzu misali ana ta samun rabuwar kai a wannan harka ta fim mm. wani jan hankali za ka yi to ina sai. yan mm. uwanka wanda mm. kuke masana'anta ɗaya to ina so in yi wa jama'a yan uwana ina so in yi kira a gare su saboda mu tsaya mu ji mana ranki daya dole kai dan fim ne dole ke arfin ce in dai a fim in dai a masana'anta kake dole mu zama uwa ɗaya uba ɗaya domin wata rana ni zan taimake ka domin kai ma wata rana kai za ka taimake ni yanzu misali na ji kwanaki wata tefas ta ce wai ranje location ana raba condom maza biyar mata biyar a cikin ɗaki a wutar an tafiya abin yake shin gaske ne koko shaci faɗi ne gaskiya wannan abun ban taɓa ji ba wallahi tun da nake ban taɓa ji ba in dai ba a bakin ta ba kuma wannan magana da ce Allah sai ya tsare ta a ranar gobe kiyama ta nuna shaida mm. wallahi ban sani ba idan na faɗa ma akan wannan abun na ma ƙarya har ga Allah ce majority yan kim gaba ɗayan ku yan iska ne duk karamin dan fim ko babban dan fim wanda a gani kallon dan insta ake masa ya abin yake eh ana yin wannan fata amma har ga Allah abin ba haka yake ba saboda ni a yadda na san yan fim gaskiya a yadda na san yan fim mutanen arziki ne dalilin da yasa na gaya muku haka saboda na yi mu'amala da su na yi mu'amala da su da su irin su magajin kunu irin su irin eh, su kilina irin su ahmad irin su gasu nan dai da yawa duk mutanen arziki ne kuma duk muna tare da su me ya baka da wasu 'yan filin da kuka samu matsala tare da su yanzu ba kwa tare da su alhalin da ana kallon bidiyoyin ku tare da su eh to ina jin wannan abin da ya raba mu da su na farko dai akwai shagir girbo abin da ya haɗa shagir girbo wani abu ne saboda gaskiya har ga Allah garin nan yayi nisa kuma shi ba zai zo location ɗinka ba dole sai dai ka je can hmm. to gari yayi nisa ba zan iya zuwa ba hmm. amma mutane ana tambaya wani me yasa kuka yi aiki to ɗaya kenan akwai ɗan gurgu mai kusan bi Mm. dan gurgu mai bi kowa ya san ina aiki da shi kuma aikin mu da shi yana zuwa viral mm. ana kallon mu sosai saboda kaga ina fitowa dan sanda mutane ana tambaya yaushe za ku kara kwamiji dan gurgu yaushe za ku dawo kwamiji dan gurgu a'a tambayar ma ta yi min yawa na rasa ma yadda zan yi kawai na ce bara in fito in faɗi gaskiya to abin da yake faruwa shine mai gidan dan gurgu kowa ya san shi kowa ya san wanda ya shi a kwamiti za ku ganin su suna yin kwamiti tare ba sai na ambaci suna ba to wannan bawan Allah baya son muna harkar kwamiti tare da shi baya san muna raka kamadi tare da shi Kamadi mu da ni dan gurgu yana kai miliyan biyu yana kai miliyan ɗaya da na ga ya nuna baya so ba wani dalili kawai na ce to shikenan ba da shi na fara ba ban san shi ba yanzu kuma na san shi to ni wannan abun baya na. duk wanda kaga kuna tare da shi ya guje ka sai ka rabu da shi Allah zai kama wanda ya fi wannan to masu kallo ma da ta gaba ai masha Allah Allah ya shi jihar Kaduna kai ai Kaduna ta samu wakili oh. wallahi ai in dai tsafta ce ko kuma lafiya haka na ganku da jakon to yasa ido yasa ido me naki a cikin a cikin maganar mu me wai sawo da ke yar yar kadalanda ke da kika dawo daga makaranta ki tamman ki je ki tuba kayan ki ki tafi harkar ki gurin mai girma gwan mun fuskari zamu je Katsina commissioner na environment na gwamna Masari na Buhari ikon Allah 2023 in Allah da muke son shi zai tsaya. Mai jiran gado. Gwamnan gwamnan Mai jiran gado. kuke gaya mata ba. In dai an yi duniya dan manzon Allah. Ya ilahi ya Kai amma ba daga nan ba wannan mutumin. Ke ma shi kenan. Ko ni yanzu wa shi ya sani. La ko. a makaranta ya shi nake sa mai albarka nake. Wallahi kullum sai na yi wa mutumin nan addu'a. Allah ya sa ya faka a yanda yake. Amin. Allah ya sa ya zama gwamna insha Allah kai ba ma gwamna ba da so samu ne shugaban ƙasa. Ana tafi dai ana jikan Allah da komai sai an samu. Yarinya. Ba fa ma ni kadai ba wallahi sauran kawaye na kuma. Yarinya. Sai maganan shi sai an dinga. In ya hau wallahi an sai miki jaki ko ah, kuran ruwa. Wa mai addu'a. Rabbana atina bi duniya hasanata wa bil akhirati hasana. I love you wan ban faskari. Yau fa Juma'a. yau kuwa jajibir to jajibirin ba na babban sallah bane ko karawa sallah a'a na wani shahararren fim ne wanda ba a taɓa ganin irinsa ba wannan kada ne muka da shirya shi wannan fim ba wani bane wani fim ne da ake kiransa hada-hada kaza da hada za ku ga hada-hada rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana amina lawan albishirinku ga wani fim ɗinmu mai suna gidan hada-hada gidan hada-hada fim ne mai dogon zango za a fara haska muku shi ranar asabar ɗaya ga watan januwari gidan hada-hada tv ku danna subscribe domin kallon wannan shahararren fim ɗin don haka na gabas da yamma kudu da arewa ku dandazo domin kallon wannan ƙayataccen fim ɗin mai suna gidan hada-hada madama bari a Ba ka ce min in shiga. To ba ma bari a ka miki. Eh, shiga ciki kuma kuma ciki tabi da wannan yan iska gani ba na son miki ganin kina zariya a waje. Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kamar da yadda kuka sani ba koyayye bane ni ba kun sani to ga mu dai a location din hada hada don haka kar ka bari a baka labari ka je ka nemi wannan gida hada hada ka sha ka sha kallo saboda haka ina kira ga mutanen nan in ka kalli wannan aiki ka danna subscribe zan nan ka danna kararrawa saboda zarar mun dora zaka dinga gani in ba haka ba in ka bari aka baka labari <laughs> sannan dora wannan aiki namu gidan hada-hada TV a nan zamu dinga dora saboda haka ku jira wannan shiri namu ga Maryam Maryam me zaki ce ga wannan aikin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kuke da fatan kuna lafiya ku tsumari wannan shiri gidan hada-hada yana nan za a ɗora shi a YouTube channel. Mai suna gidan hada. hada hada. TV. Sannan duwallar duwa ne bi. Ku danna subscribe. da kilin kilin kilin. ku danna mana subscribe. कितना दादा ठीक है आई सब्सक्राइब muna muna ciki don Allah ki ga ga akan da soyayya da mutane Allah ki ga wallahi